A shirin lafiyar na wannan makon shin yaya ya kamata ka ci abinci don ka kasance cikin koshin lafiya a lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara? Muna tafi da bayanin ƙwararru. Yayin da ake ban kwana da wannan shekara ta 2021 mun yi waiwaya kan yadda sabon nau'in cutar coronavirus omicron ya dagula lamura a ƙasashen duniya a baya-bayan nan. Shin yaya mahimmancin yi wa ƙananan yara rigakafin coronavirus yake a afirka muna tafi da bayanin ƙwararren likita sannan mun yi waiwaya kan sabbin dabaru da ake ƙoƙarin bullo da su don yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a nahiyar afirka rahotanni da muke tafi da su kenan a wannan shiri na lafiyar mu Masu kallon mu barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na lafiyar mu suna na Alheri Grace Abdu mun kuma ji daɗi da kuka kasance tare da mu a cikin wannan shirin muna yi wa al'ummar Krista barka da Kirsimeti. Wannan lokaci lokaci ne na bukukuwan Kirsimeti wato lokacin da mutane kan yi tafiye-tafiye don sada zumunci da kuma shirya liyafar abinci da sauransu. Cin abinci cikin dangi ko abokai a lokacin bukukuwa abu ne mai daɗi wanda har yakan sa mutane su mance da ƙa'idojin cin abinci ko kiyaye wasu nau'ukan abinci da suka shimfiɗa wa kansu da nufin zama cikin ƙoshin lafiya a kowane lokaci. Ilyasu Kasimu ya tattauna da likita game da alfanun cin abinci da ya dace a wannan lokaci na Kirsimeti da sabuwar shekara. Ga bayanin likitan. To, lokacin Christmas lokacin murna ne, wanda mutane suna so da su samu ababa da yawa daban-daban su ci to amma a yi lura da ka ci abinci amma ka ci daidai cikinka daidai ciki in ka ci abinci ya yi ova ko ruwa ne ma ka sha ya yi ova za ka yi amai ko ba haka ba shi yasa lokacin christmas za ka ga mata da iyalai suna rushin zuwa asibiti yaro ya ci abinci ya yi amai ya yi zawo to an ci ya yi yawa a ci daidai iyakacin tumbinka in ka ci an jima kaɗan da ka iya maimaitawa muna da abinci kashi-kashi wasu kan za su je shan barasa to wannan barasan ya danganta ga shekaru mutum in yaro bai kai shekara goma ta takwas ba ai ana faɗa kullum ma a gidan rediyo bai kamata ya sha ba don ba shekarun shi ba ko kai babba ne ma wanda ka kai shekaran nema? muna ba da shawari kada a sha ya wuce misali domin shekarunka yana tafiya immunity kama yana raguwa saboda haka in da ka sha na marmari kwalba ɗaya ko kwarya ɗaya ne ko na dawa ne ko na kwalba ne kwata-kwata ka sha kwarya ɗaya na marmari shi kenan ko ka haƙura ko ka haƙura don ba lalle ba ne ana shan shi na jin daɗi ne amma in ya wuce daɗi ya wuce misali kuma to zai kawo maka la'ani eh. sannan kuma yaran da ba su kai shekara goma sha takwas ba su suna nan akwai su coke akwai su fanta akwai su malt akwai su abinci wanda za a dafa wasu za su dafa sakwara ne a gidansu wasu za su dafa shinkafa ne wani kuma zai dafa watan wake ne to ya kamata in an dafa shinkafa sai a dan sa mishi wake a gefe da kuma su ganye da kuma su ganye wannan ganyen in za a sa shi kamar su alewo ko su fruit su lemu su abarba su carrot ne ko su watermelon ne za a slice shi a sa a gefe in ka ci abincin nan dan daidai sai ka biye da wannan su watermelon din ko su lemu domin ya taimaka wajen digestion easily kar ya kama eh, mutum la'ani shashi daidai ba wai an ce da aka tara lemu guda goma a gaban ka ka shanye ba ne in ka samu lemu ka bare guda ɗaya ko two pieces sai ka samu abarba 2 pieces sai ka samu watermelon naka 2 pieces ka hada sai ka sha a bayan da ka ci abinci dan daidai iyakacin rumbun cikinka a daidai lokacin da kasashen duniya suka fara ɗaukar matakan komawa harkoki ga dangadan bayan kusan shekaru biyu da annoba coronavirus ta tilasta ɗaukar matakan kulle da takaita harkokin yau da kullum kwatsam sai aka samu bullar wani sabon nau'in cutar a ƙarshe-ƙarshen wannan shekara ta 2021 nau'in omicron ya tayar da hankalin ƙasashen duniya inda har wasu suka dakatar da tafiye-tafiye daga wasu ƙasashen yankin afirka ta kudu da sauransu ga rahoton da anita powell ta haɗa mana a farkon bullar nau'in na coronavirus omicron abokin gaban ya yi sabon suna wato omicron masana kimiyya a afirka ta hmm, kudu ne suka fara gano sabon nau'in cutar mai saurin yaduwa kuma aka sanya mishi suna omicron Wannan sabon nau'in cutar abin damuwa ne, amma ba abin tsoro ba. Muna da mafi kyawun allurar rigakafi a duniya, da magunguna mafi inganci, da masana kimiyya mafi kwarewa, kuma muna ƙara koyo a kowace rana, kuma za mu yaƙi wannan cutar bisa kimiyya. Ba da daɗewa ba bayan an sanar da sabon nau'in cutar, Biden ya sanya dokar hana tafiye-tafiye daga wasu ƙasashen kudancin Afirka. Hakan bai yi wa shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa daɗi ba. Waɗannan matakan hana tafiye-tafiye ba su dace ba, kuma wani bambanci ne ake nuna mana da 'yan uwanmu na kasashen kudancin afirka ba ilimin kimiyya ba ne yasa aka bullo da haramcin kuma ba zai yi tasiri wajen hana yaduwar wannan nau'in ba amma biden ya ce ya ɗauki matakin ne domin bayar da lokaci a yi wa ƙarin amurkawa alurar rigakafi da ɗaukar wasu matakan kariya shugaba biden ya buƙaci amurkawa da ba a yi musu allurar rigakafi ba da su yi allurar sannan ya yi kira ga waɗanda aka yi wa allurar da su yi ƙari da ake kira booster idan sun cancanta wannan shawara ce mai kyau in ji dr bell ba ga amurkawa ba kawai ya kamata wannan ya sa mutane su farka mu yi iyakacin ƙoƙarinmu don ganin an yi wa al'ummar duniya allurar rigakafi domin a ƙarshe idan ana samun sabbin nau'ikan cutar dole ne mu gyara hakan ta hanyar ingantaccen rigakafi da kai shi ko ina yayin da ake ci gaba da samun sabbin nau'ikan cutar likitoci suna ci gaba da jan hankalin kowa da kowa tsaffi da matasa amurkawa da sauransu a rika amfani da takunkumin baki da hanci da yin nesa-nesa da juna da kuma yin allurar rigakafi a yayin da ake ci gaba da karfafa yin allurar rigakafi a matsayin hanya mafi inganci ta yaƙi da cutar corona virus a duniya an fara yi wa 'yan ƙananan yara 'yan shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya allura a nan amurka a wannan shekara mai karewa duk da yake a kasashen afirka ba a samun allura a wadace ga manya ƙwararru na cewa yana da mahimmanci sosai a yi wa yara rigakafi sabili da dalilai da dama farfesa ibrahim musa kiɗa jami'in tuntuɓa game da cututtuka masu yaɗuwa a asibitin koyarwa na jami'a maiduguri ya yi mana ƙarin bayani a hirarsa da wakilinmu husaina muhammad ga bayanin nasa muhimmanci sosai a yi ma yara rigakafin covid-19 don tabbas ne covid-19 bai zama yana jima yara ciwo sosai kamar yadda yake jima manya ba but tabbas an samu yaran da in ya same su sukan samu matsala sosai wayansu har yana kai ga mutuwa wayansu har yana taba gababuwansu daban-daban mun samu yaran da yake haka in ba a yi ma yara rigakafi ba ba a san wa zai kama irin wannan cutan ba na ɗaya kenan na biyu kuma yara sun zama kaman bangaren mode of eh, trans, medium na transmission sukan iya zama da manya so za su iya su su ɗabi cutar nan su zo su ba ma manya so yana da muhimmanci a yi ma yara gan ƙanana eh, rigakafi eh, tabbas an samu kaman pfizer biontech shine wanda aka yi bincike ya nuna zai za iya yi amfani da shi daga masu shekara biyar zuwa har shekara goma sha biyar Eh, do mutane wanda suke da shekara ƙasa da haka kamar shekara ɗaya zuwa hudu a ce ba a yi bincike har yanzu ba bincike ya yi karanci a samun rigakafin masu shekara ɗaya zuwa shekara hudu so su wa'annan ba mamaki za a ce musu su rinka rufe hancinsu kamar yadda aka saba amma masu shekara biyar zuwa sama su tabbas za a samu a ah, rigakafin da za a iya musu a kare su daga wannan cutan covid-19 shi kasashenmu na afirka yawanci mukan da matsaloli da yawa abubuwan da za a iya yi shi eh, a sauwaƙe a kasashen yamma a nan arewa afirka yakan ba mu wahala wajen kuɗi mukan samu matsala a kuɗi eh, akwai rigakafi da yawa wanda an ba mu afirka kyauta but of course ba za a ba mu gabaki daya ba akwai wanda dole sai mun kashe kuɗi mun siya sannan kuma transporting nasu a yi a ɗebe su a kai su inda ya kamata a kai su isar da su ma yaran shi ma babban matsala ne wanda in ya zo afirka sai mun zauna mun tattauna ya za a fara wannan abu ba a cikin afirka akwai abin da ake kiran shi myth and misinformation abubuwan da um, mutanenmu suka suka suka sa suka sa a zuciyarsu akwai mutanen da har yau da ake magana ba su yadda ma corona nan da gaske ba ne to banda haka ma akwai mutanen da su sun ɗauka kamar corona nan an kawo shi ne a cuci bakin mutum so kaga yana da wahala a a sa iyaye su yarda har su kawo yaran su su su ba ma yaran su wannan rigakafi a cikin wannan shekara mai karewa ne kuma muka kawo muku wasu rahotanni a game da yunkurin samar da rigakafi da wasu hanyoyin kawar da zazzabin cizon sauro musamman a nahiyar afirka a burkina faso baya ga aikin samar da rigakafin malaria Masana kimiyya suna kuma aiki akan wata dabara ta kyankyasar wasu sauraye da ake canza kwayoyin halittarsu da nufin rage yawan sauro da ke yada cutar malaria. Ga rahoton Harry Wilkins daga Burkina Faso. Cutar cizon sauro ta malaria tana kashe mutane sama da dubu ɗari hudu a kowace shekara, yawanci a nahiyar Afirka. Tagir malaria ƙungiyar masana kimiyya ce ta ƙasa da ƙasa da ke aiki a Burkina Faso wajen nemo mafita abdullahi diabet yana aiki ne a cibiyar binciken kimiyya da lafiya da ke yammacin afirka euh, manufar shirin tagir malaria shine samar da kayan aikin juya kwayoyin halitta musamman ga sauro da samun damar rage ko kawar da sauraye masana kimiyya suna canza kwayar halittar sauro ne domin ganin duk sauran da za a haifa nan gaba ya kasance namiji tunda matan sauro ne kaɗai ke iya yaɗa cutar malaria cutar za ta yi ƙasa sosai tare da yawansu a ƙauyen bana inda a can ne aka fara gwajin sauran da aka juya halittar shi a shekarar 2019 da farko hankalin mutane bai kwanta da gwajin ba eh, da farkon shirin mutane sun ɗauka shirin zai saki sauraye ne a ƙauyen kuma hakan zai ƙara musu yawan cutar amma tun muka fara aiki tare mun fahimci manufarsu mun kuma taimaka musu da aikinsu kamar kamo saurayen Eh, abike saurayin da aka samar wata dama ce a gwajin cutar a burkina faso kasar kuma ta yi fice wajen samar da gidajen sauro masu dauke da magungunan kashe kwari a watan afrilu cibiyar jana ta jami'ar oxford ta sanar da gwajin rigakafin cutar malaria a burkina faso inda aka samu nasara da kashi 77 cikin 100 na rigakafin shirin tagir malaria ya ce yanayi da muhalli na taka matukar rawa wajen gano bakin zaren binciken cutar malaria The WHO 2019 World Malaria Report Rahoton hukumar WHO na 2019 ya nuna cewa sama da kashi 94 cikin 100 na waɗanda suka kamu da malaria da kuma kashi 94 cikin 100 na waɗanda suka mutu sakamakon malaria suna yankin Afirka ne. Saboda haka ne shirin tagir malaria ya nemi cibiyoyin aiki tare a kasashen da aka fi samun yawan cutar malaria. Saboda ƙoƙarin da masana suka yi, an kusa kawo ƙarshen mummunar cutar malaria. To masu kallonmu a nan ne za mu dasa aya a cikin wannan shiri na wannan makon sai kuma wani mako idan Allah ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin lafiyar mu. Idan ana son sake ganin wannan shirin da kuma shirye-shiryen da muka gabatar a lokutan baya sai a ziyarci shafinmu na intanet biyu ya hausa da kuna kuma iya biyo ni a shafina na Twitter a alheri shirin namu kenan a yau sai mun sake saduwa kada a manta a ci gaba da kiyaye dukkan sharuɗin da ƙwararru ke gindayawa domin kula da lafiyar mu mu zauna lafiya mu kuma rika kula da lafiya a kowace rana muna ƙara yi wa al'ummar Kirista barka da kirsimeti